Twice in the past, we've missed the DSO deadline. We cannot afford Mun gaza cimma wadin komawa kan kimiyyar zamani ga kafofin sadarwarmu na rediyo da talabijin har sau biyu da aka ba za mu sake bari duniya ta bar mu a baya ba wannan karo a watan Yunin banana. As part of efforts to meet the 2017 deadline, we've set up a ministerial task force which has been meeting regularly. Wannan dalili shi yasa muka kafa kwamiti karkashin kulawar minista da ke zama akai-akai don cimma wannan nasarar. Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ke magana wani taro da jagororin kafafen labarun Najeriya kan koma fasahar zamani daga ta gargajiya kamar yadda sauran kasashen da suka samu ci gaba ta fuskar sadarwa suka koma tuntuni. Wannan fasahar dai da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta fassara a Hausa da kaura daga sadarwa ta mai dungu wato analog zuwa mai yatsu wato digital da kuma ake yada haka a kafafen labarun Najeriya tun bara ka kaddamar da shirin a Jos da kafa akwatin sadarwar tashoshin talabijin kimanin talatin da mutane ka iya hadawa a gida suke kallon tashoshin zuwa yanzu kyauta. Zuwa yanzu dai a Jos da Abuja ke kallon wannan na'urar ta NBC. We are not unaware of the misgivings and the concerns that have been Lai Muhammad ya shaidawa masu kafofin labarun cewa duk da kalubale ko cikas da suke fuskanta akwai bukatar dagewa wajen cimma wannan muradi. Tsohon shugaban NBC Ladi Bako ya yi karin bayani. Kai da kai gida in kana da akwatin nan karamin akwatin da kusan kamar ake diko da yake tana baka dama ka kalli tashoshi kusan talatin da biyar daga ko ina a ƙasar. Kuma abu ne wadda signal distributor wato duk wasu gidajen rediyo da talabijin akan haɗa su wuri guda sai a watsa ta layi guda to wannan mai watsa layi guda din shine ke dama ya toshe ko ya tare ko ya hana hitowa duk wani abin da ba daidai ba ne abin da bai dace ba daga nan za a ruhe shi yan ka gaya ma cewa shekaran jiya mun ga abubuwan da ka gwada wanda ka nuna babu tsari ciki ko ba addinin ta saba a wasu addinai ko al'adar mu daga nan ne in baka dauke shi na ɗaya zo biyu an ka yi ma an ka kawo karanka in baka yi ɗauki mataki ba daga nan ana iya a ruhe ka Daya daga cikin kafafen labaru da suka hau kan wannan akwati shine gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Kaduna. Tijjani Ramalan shine shugaban kafar. Manyan kamfanoni misali kamar wanda suke Lagos su sun fi son su dinga wato tallafa ma gidajen talabijin ake ganin su ba tare da an biya kuɗi ba. to yau da mu da su duk an zama ɗaya kenan to daga nan zuwa watan shida kenan zuwa watan june su ma wanda suke wanda ake ganin su ba tare da an biya kuɗi ba hukumar nbc za ta kashe transmitter din su saboda haka duk zamu zama waje ɗaya kenan wato kowa zai gyara sa yanzu duk wani gidan rediyo da ba zai iya fito da sababbin tsare-tsare ba to ba shakka zai kwanta za a jira ga cimma wannan guri daidai lokacin da masu ruwa da tsakiya harkar sadarwa ke cewa an kama hanyar nasara nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya